assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu ni ne naku abu ahmad yau ma na sake zuwa muku da wani sabon jawabi a wannan channel namu mai albarka wanda muke tafi da maganganu akan abin da ya shafi harkan kasuwanci yau ma na sake zuwa muku da jawabi ne akan amfanin fara kasuwanci mutum yana da shekaru ƙasa da shekara ashirin a duniya idan aka ce ka fara kasuwanci kana da shekaru ƙasa da shekara ashirin akwai wa'insu advantage wanda mutum yake da su a rayuwa kaɗan daga cikin wa'annan advantage da mutum zai samu idan ya fara kasuwanci yana da shekara ashirin ko ko ƙasa da haka su ne kama haka na farko idan mutum ya fara kasuwanci yana da shekara ashirin wato zai kasance wato feluwa da zai samu a kasuwanci akwai wanda zai iya nuna mar cewa kaza fa kayi kuskure ka yi ka gyara wuri kaza so directly sai ya gyara kuma sai ga ya yi succeeding ya samu ci gaba a harkar kasuwancin nasa sa'annan abu na biyu zai zama kana ta renon kasuwancinka komai ana fara renonsa ne idan ya zamana ka fara kasuwanci kana da shekara ashirin misali lokacin da za ka reni kasuwancinka har ya bunƙasa ya kai wani abu aƙalla ka samu shekara biyar ko bakwai to idan ka fara kana da shekara ashirin kaga lokacin da business ɗinka zai kai musta wanda uh, ka so samun cin nasara lokacin kana da shekara ashirin da bakwai ko ashirin da biyar so kaga amfanin wannan fara kasuwancin da wuri kenan amma mutum ya bari da ya wuce shekara talatin zuwa sama haka abin sai ya zama wani iri daban sa'annan daga ciki idan mutum ya fara kasuwanci yana da shekara ashirin to zai iya kasancewa wato abin alfahari a cikin al'umma ko ko a cikin ah, community da kake rayuwa a ciki al'umman garin ku za su dinga alfahari da wane ai ka gan shi nan yaron gidan wane ne ko yaron kaza kaza al'umman ku za su yi alfahari da kai cewa me ka samu ɗaukaka ai ɗan garin mu ne ai ɗan kaza ko kuwa ne cewa ai ɗana ne ai kaza ai kaza ne nawa to kaga idan kai ci nasara kenan amma mutum ya bari sai da ya girma iyalai sun maryewa kaza ba wanda zai dinga tunanin kaza ko kaza akan al'amarinsa amma kana dan saurayi da ɗan kudinka kafu a bamban sha'awa a gurin al'umma so da fatan duk wanda ke da yaro zai iya sanya shi akan hanya tun yanzu yana da dan shekara ashirin ya fara harkan kasuwancinsa sai ka ga ya samu cin nasara lokacin kuma yana da ƙananan shekaru sa'annan magana na gaba shine ah, za ka iya kasancewa ka yi ritaya a kan kasuwancinka ka bar ma 'yan ƙanana koko ka samu yara ka saka idan kana da ƙananan shekaru kai kuma ka koma ka dinga kawai monitoring kana ɗan shekara ashirin eh, da wani abu bai wuci takwas da tara ko zuwa talatin ba sai ka a ƙarƙashin ka ga yaran aiki ga masu lura da abubuwa sabida me kai ka fara da wuri har ka kafu to wanda bai kuma fara da wuri ba ya ga manyan mutane waɗanda ma ka girme su shekaru da yawa sun girme ka sai ga su ne suke aiki a ƙarƙashin ka amfanin fara kasuwanci da wuri kenan to da fatan idan mutum yana da yaro ya sanya shi akan hanya ko ko kai yanzu ne zaka fara to fara tun yanzu sai ka ka samu ci gaba amma babban abin shi ne, wato mutum ya zama yana da sa abin a zuciya kana so ka yi idan ka sa abin a zuciyarka to sai ka ga ka samu cin nasara ka yi zai iya yi kana da kananan shekaru amma kuma baka da ah, san yin abin sai ka ga ba ka iya succeedin ba zai iya yiwa kuma mutum da shekara 40-50 ya fara kasuwancin yana ɗan ƙarami abin shi sai ga eh, mutum yana da manyan shekaru ya fara amma yana da mind ɗin abin sai ga ya samu cin nasara a harkan abin nashi babban abin shine dai mutum ya sa abin a zuciyarsa yana so zai yi sai kuma ka ga an samu cin nasara da fatan mutanenmu za mu dage wato wurin koyarwa 'ya'yanmu harkar kasuwanci tun suna 'yan ƙanana ko kuma saka su a harkar business ko kuma saka su a harkar koyan eh, eh, sana'o'i na hannu wannan zai taimake mu zai taimake al'ummar mu allah ta'ala ya taimake mu nan nake cewa wasu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatun